Allah ya rubuta yau a kan dutse kuma wannan aka fara mutum da zai kyau wallahi haka wanda Allah ya daga shi tun a kasa man da karfi zai haka المؤمن القوي خير وحق الله ومن الضعيف كل خير مؤمن الكرفي يأتي سورة الله سبحانه وتعالى فكرة الله سبحانه وتعالى في يد من يمني والدكتور العلوي saboda haka ana son duk wani abin da zai sa jikin mutum ya karfafa don ya bauta wa su wata na koyi yi wannan abin da wanda ake mara baci amma kai da zafi hawa abin da ya sa kallon sa yake da damuwa al'auran da mace da ala buga gama da aina yake daga yana zuwa yana daga cibiya zuwa kan ruwa ko su da Allah wanda suke kwallon nan cikin zuwa ba a wasu ɗan kakkan da wannan gudun fara kai da awa ke sawa'un a ƙasa ne ko kuma a cikin talabijin to kenan abin da manzara sallallahu alaihi hana kallo shi da za ka fara yi kana kallo sannan kuma a ɗaya wannan namu da suke na fasa lokaci wannan suna yin da da za a samu ƙarfin ibada suna yin da ƙarfin a jihu kawai ita na nagara ihu a jihu na nan yana yin nauyi ita na nan ke a jihu kawai na yi ba wannan kelin alkhairi ka gobe ta wa bai nan ba ka tashi a tutar fara bisa bin na kasa lokaci Maza kuma sa'in da taimin rahimahullahu ta'ala ya kawo cututtuka da suke cikin kwallon kafa suna da yawa musamman kallon kwallon kafa saboda haka masifa ce wanda ya kula ta shigo mana ita don su kawar da mu daga addini muna fatan Allah ya kama da wannan kuma kallo kake so ka more yana ka sosai kuma da za ka kalla kuma ka ji daɗi yanzu a abin ta tashoshi da ake kama na kasashen laraba akwai aljansu akwai inda suka bude kawai karatun ƙwararri da kawai zalla an ƙara maka shi an ƙawata maka shi da wani abubuwa wanda za ka ji daɗi akwai wasu tashoshi haka wanda za ka iya tabbas ba tare da tashin haramun ba to ya wani ya fi kyau kan mutum da yana fata lokacin shi akan irin wani abubuwa sannan kasancewar wai wanda ya samu asali da tattun wani salihi da kafa ne na sha ji wani abu mawai da mutushi cewar karin kusai da ka yanka a karbala a yi ta kwallo da shi saboda haka daga nan kwallo ya samu tushe wannan kariya ne ba da ne sa ya samu ba saboda haka wannan hanya ce ta haramta abinda Allah subhanahu wa ana yi haramta idan mutum zai iya samun kebanta da yaransa da yan uwansa a cikin nasa na gidansa ya fita rana a kawai zai biyu wanda da yawa samun guje guje wannan bai haramta Wannan abu da zai rasu da manyan manyan malamai sosai da aka san su a duniya wannan ya karɓi wasu mutum ya sha su sosai ya wari ya fito waje yana guje guje yana kwallo wannan mun yana da lokaci wannan mutum ya mawa ya gaskiya kauyen shi ne ba kawai cikin addinin musulunci yawa saboda haka dan mutum ya shiga kayan wasa sosai ya fito ya guje guje kar ku ce wani ne zane shi wannan ba addini ba ne wallahu ta'ala ba in da shi a cikin wani shi ne domin koyarwa da limanin ba da cikin Allah to shi ya sun shiga cikin amma kuwa ya ce sun shiga cikin tsinuwa wasu shiga ba kuma ok na kan shi da kyau da mai koyarwa da mai koyarwa da wanda yake karatu sun fita da cikin tsinuwa Allah ma'ana kenan wannan ya nuna cewa dan bodo shi ke da aka tura da tsinuwar Allah ka gane ko to a nan ba ana yin tambayi ko da ko da malabiya ya danganci abin da yake koya ko kuma ake koyar da kai ba za ka iya istishari da wannan hadisi ka ce idan ka nuna kana koyon bokanci mai koya masa boka malami ne ko malami ne mai koyawa wanda ake koyawa bokan shi din shi ma almajiri ne mai karatu ko shi ke da ake zo fita daga kimar haka irin wannan ba a ba a kowa da su haka wannan abin da ake nufi al'alim wal muta'allim farko ibtida'a ana nufin masu karatun shara musulunci mutumin da yake karatun qala Allah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne mai karanta wa da mai sauraron tashi boko mai karatu ilimin zamani ba zai iya shiga wannan ba sai dai a koma na niyyarsa shi karan kansa ilimin chemistry so biology ko menene bai isa shi karan kansa ilimin dan kana karatunsa ko kana koyar da shi a ce domin wannan kafta da tsinuwa Allah ba wannan bai da kuli a kai sai dai a ce idan aka kalli niyyar ne musulmi ne mai kishin addini saboda haka yana karatu wani abubuwa ilimin zamani domin ya taimakawa al'ummar musulmi to daga nan shi ke nasa ce shi ma'aikata daga cikin tsinuwar Allah ina fata an gane ko Allah ta'ala ba ci biyu da suka wuce baya kan magana akan abin da ya a shirin magana تعالى lokacin kawai baya a cikin zamani lokacin da yake zuwa a tufar almajid wanda ake ranar talata wannan ba zai shiga rubu gare shi ba wani ya zama da aka yi tsawo sosai wani ba a da halatta ba ba a tsawon tsawon ce من علق كلمة ركن إليه أو في رواية من علم التميمة فلا أتم الله له أو في رواية إن التمائم إن الرقى والتمائم والتمائم والتولى شرك ولا شرك يعني wajen mutumin da yi wannan abu ya dogara da shi domin da wasu wasu ala zai kyale shi da shi da baya sa ya ba shi lafiya ba shi arziki ba shi duk abin da ke bukata saboda kamar da mai da su yarda a ɗora lafiya amma kuma illa wasu kaɗan daga cikin malamai da ce idan ya kasance daga cikin alƙur'ani ne mai girma ko daga cikin wasu maƙurat wasu kan ce ba mai laifi amma mafi kyau mutum ya guje wa duk abin da mazaura su masu lama bai yi ba su haɓar sa ba su yi ba wa mutum na ɗa'a. tambaya ta yi ce ta ce shin amfani da kayan ga mace yayi ko rashin amfani da shi dan na ga yadda ta an kare suna Ya yawa saboda haka ba ku shirka kan cewa ya fi sabayan da ya kullu tsakanin malamai akan wajibcinsa ne da rashin wajibcinsa wasu malamai sun ce wajibi wanda kuma sun ce a'a ya yi amma ba wajibi ne na fata ya riko مولا albani yana da wani lissafi mai karfin su sa kan wannan sunan sa arwadul mubshir arwadu al-mubshir ala man تعنت وتشدد وألزم المرأة بستر وجهها كتاب الله استقام شرعه أعوذ بالله من الشيطان Muna fatan zama da Allah ya rabu kasa ya zama ya zama da kasan wasu da da wani yi sanda a wasu da ya kira cewa da sahabban manzara sallallahu alaihi wasallam da shi kanshi manzara sallallahu alaihi sun kasance suna kawar cewa duniya domin da gashi muna zaune cikin manyan manyan gidaje na hawan manyan manyan motoci da shi muna hawan mata ma sama to shi muna da wani abin da ya tsora a layuwar ba an nana shehu da nafi ba abin da muka bari a layin ba wannan ya daga cikin mutum don kamo da rayuwar duniya kuma imani ya tabbata cikin zuciyarka ina ba kuma yau كما حرم مدينة الله التي أخرج العباد والطيبات والرزق قل للذين آمنوا في حياة الدنيا تمر بالقيامة خالصة إذا كان الإيمان يعمل بالدنيا يوجد أن يبارها كجلاء إيمان sannan kuma baka ɗauke su kuma bai ba da cikin zuciyarka ka ciyar da ita kuma fi sabi da gobe kiyama za ka rika tsirar da aikin ka Allah Allah subhanahu ta'ala ya zo cikin hadisin ina jin mu'ara ibn jabal ma haqqu Allah ta'ala ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah sai man Allah ya haqqu Allah ala ibad أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ده كمولي دون يبدأ العبادة كل شيء من شاء الله سبحانه وتعالى الله زي ما انت ما هو هذا الشيء saboda haka ba wai dan dukiyar ka samu dukiyar shi ne bin tsakarsa rabon ka ta ba amma duk wannan hadisi da muke karantawa yana nuna mutum ne su ne kawai shi a duniya Allah ya san haka Abdurrahman bin Abu Abubakar Umar duk wannan suna dukiya Umar bin Affan suna da suna da wadata suna da dukiya shi ne wata mace suka tsaye da duk da tsarin duniya gobe kan ba su da tsaro duniya ta ce ko ba ta da saboda ba san gani da Allah subhanahu ta'ala abin da muka faɗa ne yake daidai da rubuta Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladan sa ya ba mu yi da kake shi kuskure da muka yi da rubuta da dama ta mana ya nuna mana gaskiya da ba mu kuma biyu sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله